الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام إنما صفو بوتا محرم 1436 na jin daidai bai tsafo shibagutuwa bai na shibagutuwa ne yin october 2014 kalendar miladiya ne katun gube ci daga katun littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya a sheikh muhammad ibn Salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala manga wa nu'minu mangan ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة يرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعدها بعد ذلك ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى حتى تعجز أعمال الإبار فيأتي من يزحف وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة معمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش فمخدوش ناج ومكردس في النار ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لآل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ونؤمن بالجنة والنار فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والنار دار والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من الأذاب والنكال ما لا يخطر على البال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وهما موجودتان الآن ولن تفني أبد الآبدين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يرسله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون, لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار ويقولون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول babu gabo ga kafin yau insha Allah man gawa nu'minu bi shafa'atil uzma yaji imani bi gwatan wuci kokwe li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya tuci annabi sallallahu alaihi wa sallam khasatan na atsauna wa nu'minu bi shafa'atil uzma yiji imani bi watan wuci ko li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khassatan na gala ya nabi sallam buji kawai yana ya shafa'u inda Allah ta'ala annabi a waya bayan tuyacin latuna bi izni bi izini ya tuyaci li yaqdiya bai na ibadi ya cin ajin sakayya tsakaniyar wuce ya tuyaci hina kakuna yusibuhu min alhammi damuwa wal karbi da firgita ma la yutiquna na wa jiya waye la ali ta jani gajiya nan Faya ya zabu na ila adama a calu ba annabi adama alayhi salam thumma nuhin a cabilu ba annabi nuhu thumma ibrahima a cabilu ba annabi ibrahima thumma musa a cabilu ba annabi musa thumma isa a cabilu ba annabi isa hatta tantahi sallallahu alaihi wasallam ari a cabe ba annabi sallallahu alaihi imani bi gwatan fi man nara iya zega lona na nan mina limumini na mina yamu mini shona an ya kuruju min ha nan zahut ne yi lona a ci mai bi imani na a dazu daga yana a tan gwaza wuce wayya lin nabi sallallahu alaihi wasallam e gwa ta zai yi mafi na wani alazun annabi annabi sallallahu alaihi wasallam a tan gwa wuce wa gairihi minan nabiyina to annabi ne ne maji biyu muhammadu ana so ake tan gwa bi mini annabawa jo wal mu'minina gani wal mu'mini shi wal mala'ikatu gani bai mala'ika shi wa bi anna allaha ta'ala yakhriju minan nari aqwaman imaki ya jima ki da Allah Allah tuna wa ku za ga ci tiya daga ena al mu'minina min ya mu'mini jo bi ghairi shafa'ati ma ibe watan toya bal bi fadlihi wa rahmati bi fadalla ya ci bi rahmati ya ciwo Wannu minu ma ji imani. Bi hau bi ya rasulillah, bi ya dubaya Ma uhu a shaddu dubaya don min labar mu bukuku nanuwa. Wa a halayen nan asalin, mu ma ke wa a fiye domin ra'ayi ha tilminki. Mu ɗauke mu ma ke yi kan ganyayyaki a liminki. Tulluhu "E, e kawun ya, alhaudun wuci, mu yi zazzaɓin wa arduhu shahar ife guma ya zaga ya tsani wa aliyatuhu kanu jumi sama'i evo na ebo a ci ga tiuna wani doshi ya tsangi ya sama husnan wa kasratan to e to kudu yaridu mu'minuna mu'mini jafe lo min ummati min ya lu mujo mana mu'mini jalo na da fina min ya aluma na biyu man shariba minhu za na gano wani alkawsara jefin kan waye kwajinnina lam yazma ba da zalika wa kara wani wasu mubabiya wa nu'minu bi siratil mansubi ala jahannam yimaji iman bi sirat na ga taban da na ga na ga ta ta tiye ne ja na mona ya muru su alaihi ya da jafe gubban da rasu rangan ala kadir ya amalin gurgudu yin tun fa ya muru a wani wolugun kalbarki ya zama fari awon gwagan ke sama zona sun ma kamar da rish kayan gaji zanwaci a gwagan ke dundufe kuna sun ma kamar da tayir zanwaci a gwagan zuwa gan elugifu gwagana wa a shaddun rijal ko? wa a shaddun rijal ni be zabagi ne dai a dazin ci da tsanani na wanda bi a sallam ka'imun ala sirati a za a sallam magi ya e komi sai a za sa sallam magi ya e bayan sirati wadana ya kunuwa ni ya gan ya rabbi sallim sallim ya wace ciye mai ji aminci ji aminci hatta ajaza a amalul ibadi har ya tunshi ya wuce shiga agbagban fa ya a timan ya zahaf zan da ci a begwagban da za rawa rawon goma fi gbagba wa fi hafatai sirati kafa guba bayan bandara siran boma kalalibun mu'allakatun a da kalalibi da bukin lauje shi na muhababu kun haka fayin bandara sirato mu'allaqatun ulahabu ma'amuratun a majin foroji takuzu man ukhizat bihi matakuzu man umirat bihi gaza na gaji forogun lawu fi bandara sirato ngaza won ta fi gubu famma khadushun najin adeza dambona ga gangwana wa mukar dasun finnar amma dai zanan kalali buci wulke wufe guna na ce tugoyi ta wani mini bi kulli ma ja a fi kitabin lahi yi ji imani biyan dole da littafin ya tsoye ci wasunnati bi sunna ya nabi min akhbari zalika al-yawm min labari shi ya fa al-qiyam mutum nan wa ahwalihi bi firjitu bi razanuji a anan Allah alaiha ce cuji taimako cubo wa nu'minu bi shafa'ati nabi iji imani bi gwatan ya nabi sallallahu alaihi li ali jannati na atin ya gimi ali jannati na. an yadkhulu ha ga gimi ali jannati ala ga da al wa ya lin nabi sallallahu alaihi wasallam khafatan na ma ga alata nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam kawanni wa nominu yi maji imani bil jannati wan nari bi aljanna bi فالجنة دار النعيم الجنة وإميانيما التي أعدها الله تعالى للمؤمنين نتويت جشير يا مؤمنين جنا المتقين نيجد سيتويتنا فيها من النعيم ما لا عين رأت نعيم جدا الجنة نيلا نيلانا ولا أذن سمعت نيما مدى جنة فلا وليانا ولا خطر على قلب بشر ينبض عن يوتما la kpa ya mai kwa gali adam fala alamu. nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun rai be na soyu ya qurrati a'yun wa aljanna wana jaza'an e gagu yo bima kanu ya'malun ye tunaji afelu wana wanaru enama darul azabi emiya azabu yo allati ahadda ahadda Allah ta'ala lil kafirin na sai ci shirya kafiri shi azzalimina naji azzalimi na, fi min al azabi azaba shi dana wannan kal yan gani da bayi bashi ma la yaqturu ala al bali yana tunani zan yi sallawa wa gudan wacana sai shiga ta tanna li na naran ya na ji shiri ya zalimi ji a hata bihim suradikuha na ga make jana wa in su a magaiwa wanzu ga cawu yugasu bi in kalmuhuli a a cawu gangani ya nuwe nuwanci ma yi fare wa fe gbi ya shi wuju, fiska zai ji guni da nuwancin ga fiska wato ji soya da yazo bisa sharabu jan biye ya firi na ne wa sa'at murtafaka ngo le zo baza ne jimu ma jiki ma biye ce ci goyi so wa huma mawjudatani al'ana aljanna bi ene mudan bubani nani wallan tafniya abadal abadal abidina umma ka umma zuwa abadal abidina sai ci ga man yu'min billahi wa ya'mal salihan sanan gaji imani ba sai ci malatu kirkina yudkiluhu jannatin sai ga dan da ga dan janna tajri min tafiya al anhar na waje ci a fi jafi karkashin wannan khalidina fiha abadan adabadan janna a ahsanallahu lahu rizqa ce ci wa ziki wangi jin a zahirin nan ce ce inna allaha la'ana kafirina ce ce la'ana buɗe kafiri shi wa adda lahum sa'ira kuma shirye ne sa'iru jiya na fiha abadan dan da adana sa'iru dan a janna da da abu da labidi na bigin nan la bidu na waliyan a da zanwaci na yi waliya na a da zana ja taimakon catuwa zuma na wala nasira ma da na ya nasara na yau mutu kallabu juhun finnari efu na a feje fiska ba fiye na ya kulu na fiye gan ya laita na eto gwaire kasare e, e gagan a laha ya mitu sai ce wa a rasula ya mada mitu tuca da ba gaba katon yau ba na man ga wa nu'minu bi shafa'atil uzma yi ji imani bi shafa'a nan wacce nan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya nabi sallallahu alaihi sallam khasatan kawani mugi ya shafawo inda Allah ta'ala a na a tangwaye bayan su yace na latunan bi izini da izini ya su yace li ya kudu ya bayyana ibadihi ya bu su yace wuji sakaya tsakaniyar wujujo shi na yusibuhu min alhammi wal karbi kafu na razana gangani da bayi bai da ya gbanyi nga ji alita shi ma la yuti kuna yanyana wa yi la'ana fa ya zabu ne wa a fa ya zabu ne ila adam a cali ba annabi adamu ila adama ko ya yabo mu nuna sarfi nuhina summa nuhin kaga ta annabi nuhu summa ibrahima kaga ta annabi Ibrahim? summa musa kaga ta annabi musa summa isa kaga ta annabi isa hatta tantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da zai ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aliga babun nan nan ash-shafa'a egwatan wuyi gaskiya egwatan majicicin niya adi a atul uzma egwatan nan gawancin gawanan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mudi nga yo nga mai al maqamul mahmudu na ce ci ga wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda shi wa gajo feji tahajjudi wa feji nafila ya ci yabo e ci bula wulu da matsayin al-maqamul mahmud mm. al-maqamul mahmud wuce ga ya ne sa sallama tan waya foyan alkiyamiyin kuma yau wale ina to alif sa salam bujin wannan mini shafa'a na to asa na bibiye na shafa'a ya ji gadan ya aljanna e za mu fari wale a tangwace da jalu aljanna alif sa salam jikiyo nga alanne yo ibn e anabi sallallahu alaihi wasallam gan ana awalu shafi'in mushaffa'in fil jannati min ga zama fari na kagwatan etiyan alijanna hono annabi sallallahu alaihi wasallam egwatan nabi wunna to annabi sallallahu alaihi wasallam be egwatan ya tach ne ke ya khasun bin nabi be na egwatan ya tiya abu talib na annabi sallallahu alaihi wasallam ga laula ana koyi bombwa la kana fi darkil asfali min an-nari wa da takwata takwata no amma ba na sugun wudan wa agula da dahdain min an-nari wo jiga ne ko efu alikiyami gadabe ene jaji na doku mini ene jaji fu alikiyami nan igidi ga atoba tabnu shams mini ene aji fu alikiyami na zanu ci ya fe panu wa tun bici wa tun e ba bici bici rogwa ko zanu ci wa pa tun e ba en shahmatu uzne e ba tu efu alkiyami mini yana jinan zanwaci ga bifu alikiyami, abe bebe na kwai taci ko bi rakuni taci ewe kibo a yin na shi yi yo zanwaci ga bifu alikiyami, ke na tuyi ningole kin nula shibran nan kin yawa babon na bukun zanwaci ci aganda kin yawa bawon ciwo shiburu gwandani ni ya ji zannan ta fali ya mi gada biya gaza na ladikiyo ai a gakin na wa daga ba ga habbe fitira tiga mutugula ta ti fali kiyami yenu yin wa be bi fali kiyami zan wa ci ga bi fali abe be abi biya a jiki bo wa ga zarra e wa bo za mu ci ji a fele tai ijo. A ga ni raki fari na a nanakin gurutu na nasu fatan uratan gurula e zama fari na kai wai lafin fari kiyami na nabi ibrahima da bana nabi sa sun ga wulu mai samin kiyama ibrahim e zama fari na kai wai lafin fari kiyami ne zio annabi ibrahim alaihi salam e da idan jaji wurin al'arshu fari kiyami wuri al'arashin fa'al kiyami na ya ba hadis sayan sabatu zillu mulla fi zillu mulla zilla illa zillu ya yi dabo yin hutu ba ne sa kuka alashi wuri fa'al wuri shi al'arashi ba fa'al kiyami fa na da a sai wuri ya al'arashi ya tsoye cina ga ji gane ko ne kpata ezula imanu ji gangani biyu e fa'al kiyami gada bi egwa gangan bi ci ma gangan egwa fe jiri Wa kallimuna aidihim egwa jiri wata shahadu arjulu egwa e fe gangan wata shahadu arjulu bi cha ma jiri bi ma ka ne su be ne ya fe lona e fali al kiyami ga da bi agaja na malabi na ne ga yuta bi jahannam yawm al qiyama agaja na malabi fa al kiyami la usabuna alf zimam wunde dali 70000 kullu zimamin min dali ndoro min ubama ma sabuna alf malaki yajruna hada malaka 70000 ne je gbau wani ẹ̀fọ́ alikiya ni gádàbí a ga labi efuwa ni gádàbí àtànwà ẹ̀fọ́ efuwa ni gádàbí in kama jadi kakayi ngo jiga ni ako ebogo ma jibe jibe ne to daga ji damu a calo ba nabi adam a caga nabi adam wagayi ce ci jali ta waje bai wuyi umala malaika yi da su da yawai ebogo tan wayi lobayen ce ci a nabi adamu cagagan wajile fi a gan wunga gici ba mun waci ba wucin yi wa hal akhrajakum min aljannati illa qati'at abikum ki law ne yadda wani laifin a jina sai kuskuren nan wuna yi ba bayyana jina e bago izhabu ila nuhin e felo ba annabi nuhu ngai tuce mafarna so ko tumbe za e ba jama'a kin jina a talo ba annabi nuhu aka tu ba annabi nuhu kya jin a ga annabi nuhu annabi nuhu cima nso ci ma ta uzuri yawon soma ba duwa ɗe jama'in wishi daga baga wa masu kun anabi nuwa ga yalo bayan anabi ibrahim alatu ba anabi ibrahim anabi ibrahim a gan wuzun gama na wuta ɗagogo e kakunu ga fa'alawo kabiru hasa ku ci an ci kwan na gajin kakunan mu ga ya tiyan imi ubogan ya ji wani zagi wani kin ya tashi na inni yi ma ya e a bayan annabi musa a bayan annabi musa annabi musa a gangan a bayan annabi isa alaihi salam annabi sa ta ne ga nan iza abu ila muhammadin lu ba ni muhammad ibn annabi muhammad wujuro kad gafara allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar sai ci fabiyu yenu jugula na tano ajula janan ya bugo adobu a ta ba annabi ku, a ta ga annabi annabi ta ga ana laha ana laha matsayin nan gawo matsayin nan gasa kwa aluyo annabi ta los da da sai ci annabi ta babe sai ci sai ta ga wa ni muhammad tu wa ni muhammad sallallahu alaihi wasallam tu be irfa a atibe wa saltuta wa a agayawe wa shifa shafa wa mawawatan aji watan yawe a cewa ga tsoye cuji sakayya tsakanin alita ya fari ngole nan lajiyan feluyan tangwaya zane ja ta lajin na a da tangwa to ala sakayya jin zai ga alu ajin nan fulu ajin zai ga alu nan fulu nan ku yau ko kwale ga an biya wunaji annabi nuhu to ibrahim to musa to isa to annabi sallam sanne shiga ulul azmi min ar-rusul wa nu'minu yimake ji imani bi shafa'ati da gwatan fi man dakhala an-nara min al-mu'minin yadda ya ga gadan na min ya mu'mini shona an ya kuruju min ha ga ce ce ala ya wayya lin nabiyyi sallallahu alaihi wa wasallam e gwana atan e tin da shiga ga allo na ni ne mu'mini jona alaihi sallam a ajanna wa ghairihi minan nabiyyin to zai ji alaihi sallam min ya na ba jona ma janna ma wal mu'minina mu'mini jona ma janna ma wal malaikati malaika to ma di nanama annabi sa sallam ga shafa'ati li alil kaba'ir min ummati ya ta taymi nga di tabbatar da gele kan kaba'ir min ya aluma ya wujona annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga as'abun nas bi shafa'ati sana wa mai gwa tan ganin ga zane ga jiribe la ilaha illallah bi ikhlasi da gaskiya tun daga ya mubona waji gane ko e gwa ta ji za amfani sai zane ga ibe la ilaha illallah na. illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun isse zai ga jini bi la ngai gaskiya wannan alhaqu ga dona ne amma ke je ilimi nan ake je pipi wale gan egwatan gaskiya mu'tazila ji eji inkaru yin egwatan khawariji ji ji inkaru yin egwatan sufaye shi gangani da shi a shi ma a ya ima ji bai gwata ni amma a ke aji gulu da bai le gani da wani gasu ba za ni da kwata wani gaji kiyo ga ajin wa amfani to waji ne wacce magba sun ca amma da sun na shi kami a tan ya gwata sakon wuyan kulin la shafatu jami'a ya gwata kwata sakon wuyan zai shi ma tan gwana sai su ya ci ga iziniya ko mu ciki ya yarda ji manzan da zai shawo da hu illa bi a aje zana tangwa ba so yace wuna sai da izini ya so yace wala yashfauna illa manyan irtada a tangwa za sai zai so yace ga jiyar da gangani bai yi nan yace ma ji yarda a tangwa za sai zai ga ibe tauhidi be imani be musulunci nan ngoji ko inna dina inda Allah wa ma yafta ga al dinan falan yuqbala min zanada da na naji musulunci nan a gwaki ulugwa wa huwa fil akhirati min al-khasirin ifal kiya magafi da min zai jaji hasara na so ya shiga wa bitu da kuma islam dina ebogo wato baza wato baza gudu ifal kiya mi ga bella an saba kuma dan ya dan yawa wato ba za kirke ba mi za kirke ni mi za kirke ji mi za kirke wato ta wasu tu da biye lo ti jima ni to ci e ha bo ni fa li e ya ni ga da bi e za ne ji a ji amfani lan to guniya anum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiya bi ijaji e hadde kun yana kun kiya daga bayan sai ciwo na kaga waje ji imani na al'afillah badun libadin adu masoyi shi yo ya fara kiyar da biya da yaje makilu da shi da kwanza gede da sun ce shi na Ya bugo ya zaga su ta tin shirka wanci ko ka kafircin ciko wa matan fauhun shafa'atu shafi'in wa bi an Allah ta'ala ju minan nari aqwaman minal ni liman ya imani ji ga tsoye ci ga zanuci ku tiyaminiyan nan mini zai ja imani jina bi gairi shafa'a cuma ibe kwatana bal bi fadlihi wa rahmatihi bi falalla ya ce ci bi rahama ya ce ci e bu hadisi na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga alawa zo sai ci ku zan wuce tiya bi rahama e bu ramu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ga ya za dubu saba'in a fi al'umma yin wunanan sai ci ga ku da jannan wa yi da hisabi ya ma yi bi cikin ya ma ke yi biya zaba ya sai famba bai zai dole bai ma a ke da dubu saba'in ruwa mai ci bi zanne ya da jannan wa yi da hisabi ya ma yi bi azaba ya amma ga gwatan zuzzugu kwa ya zai maki da wani idanun wasala lasu hata ya ci min hata ya ci rabi bai gwako gutan ni gwako yin ce ce nga zai to daga yanon cika ku dace a jannu wani ne bi falala ya ce ci bai rama ya ce ci wani nominu ya ji imani bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi haudi ya nabi sa sallam ma inna atayna kal kautar ya al kautar la ya wa fa salli li rabbika wa anhar sallace salati ti yo mozuyo yu inna shani aka huwa al abtar al kautar wuci anabi ga ma uhu ashadu bayadan min al laban nu wujin boku gan wa ahla min al asal umma magayfu wa wa min ra ya ra'ihatil miski umake ya kan gan e kan ya al miski tuluhu shaharun e pawu wi da dan tsani wa arduhu shaharun e pe guma wi da dan tsani wa aniyatu kadu jumi samai e vuji wi do shi tsani na gbe sama wannan husnan wa kasratan to esa to kudo yariduhu almu'minuna min ummatihi mu'mini ja sai lobo min ya lumu bo man shariba minu da naga wasina lam yazma ba da zalika wa kara wani wazu na wucin wadiya annabi sa sallam ga baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna sakanye emin bo gangan be minbari yanwi ba to min ba aljanna jo wa min ko wa mimbari ala haudi minbari umman ta cin alhaudi yin ubu na anabi sa salam ke ga isibiru ya ga da ya dushi na jeji zalunci a ci lake ya yana ya gaji ya kuyi ji hatta talqauni ala alhaudi sai harbe kakuni ya be gumbe miya alhaudi ya foyin alkiyami nan annabi sa sallan sai ga yacin alhaudu ga da sai bi fi da sai bi da sai bi fi malaika ta sai mai yanzu annabi ce mu ja sai ga ummati ummati aluman wajhin nori aluman wajhin nori annabi a ta ga annabi ga innaka la tadri ma ahdathu ba'daka wabe na tsaye zuma wa gona baddalu wa gayyaru ajaba ngo ne ako kwale kan babu manda ce fasara ga zai ja jiri danin manda ce majin fasara ga rijo zai ji ji zai ji nvidia nan Allah kiyaye mu kwale kan in na bani suku ebo nan mu'tazila shi aji daga aji imani ga alhaudu ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya ci ga muya hmm. wani umarni bai tsira til mansu ya la jahannan yi ji imani bai tsira na alata ci jahannamu nan ya murru nasu alaihi ya zashi agugan alakadir ya malin gurgudun ya tun fa ya murru a wani hun kalbar ka zama fara agoga ke sama zun yayi nan sun ma kamar rirre za mu cake agogan ke efe kuna sun ma kamar rittayir za mu cake agogan ke lugi funa Wa shan dirija wa Namibus a sallan mu ka'imun Alkassirat? An sa, a sallan mu maƙisar ta Kulu. Ya rabbi sallin, sallin. Allahumma aminci, Allahumma aminci. hatta ta a jira ibadi har ya kuma ake manyan zahafu a cakadana fi banin. Wa alaƙa Siratu gaskiya dole. Ibrahim ta ce yawanci imanku. illa wariduha adiza da mine ba su ga dogwagan kana larabika hatman maqdiya ya gaji be tiyan wurudu nan amma mine ya gamu shi wasu kun gawun gayi asiratu bebe idan ga sirati bu aske zai ga ga ta ce bandara sirati ba aske mun ci mai imani da ga dena imani wa wuce mu da al'ilimu da al'yakiri da asiliku da al'kabuli da bi ko da al'mahabbati da al'kufuru da taguti wace lokin kirki yawa fastabi kul khairati mm. e di baba ya tele tun alkhairi wa sari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arda qad samawati al-ardi wal mm. yanji bainu ga la kiyo ga la ga la wa daga vai ta mandara sirati bo wace ma mi ke ko gboro ya ne bi wace ma paya mm. wa mi tu idina siratal mustaqim wa amaga ga wa biyo jiyan sai cewa nabi mai wa wuce umarniya wai da bugutu ja wai ji jizuni kwale ganin ne benin ga laubi amma wani shishi wai ji munafinci na o ga tambar da kewa biya wacce ga mumini ga unzuru na nan tabi su min nuriku ya ka yi yi aske daga bayan yabo yi suna daga bayan yabo kilar ji'u wa rakun ga ya je da zuma falta mi su nura da yawa aske daga baga Allah kiyaye mu wale ga innabi masu ku wake lauga sha za an yoto ajito ajito matsayiri ne ko zan da cha gugan ke san manzo ne zan cha ke dufe kuna zan cha gugan zan cha fe gbagba a shawa ne gan eza eza shi de matsayi gado shi ko ade ade ade ade sabiqun bil khairati mm. amma da muku tasidu amma da kiyo amma da zalimun li nafsi e bogo ngando shi nabi mu wake lawi ke da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba lumun shi na mm. annabi ga ya rabbi sallim sallim ya boye zai shi daɓan da rasu ratu goganin har tu babu na annabi sa'a sun gali kulli biyu da wata mustajaba annabin dundu jaduwa nun ga ba sakwai lagwanin wakta ba to a shafa'atan li ummati addu'a na mawujaba na sun so ebon ka gwatan ya aluma yan wuce annabi sa sallam ga sako wa gangan wula ga fiwa aluma wujudu da aljanna ko mashafa'a mawuji wuji mutakiyo mutashafa'a wayan na ilatun liman la yushriku billahi shay'a ya gwatan na mai gaskiya ya zane layin doro fatoci ba cana ya bugo shirka to wuce ko to ta to ne ga ajibalo shirka nan ya buyu wajinubuni wa baniya an na budal asnam annabi ibrahim mace ce ganwi to mutu ya giwushi na jibuta kuci shi na wa fiha fatayar sarati kalalibin mu'allakatun ma'muratun kafa guba bayan siratio adin langalanga su ban jadi kino na ji Allah ba maja umarni na mana kalali bunci ke ke kan jinu ko da qur'an yi ta ku zuman umiratu bi la wala su zana gaji furagun wani son makadoshin naji zanuwa ci ga agagwa wa mukar da sun finna zan ci maga zagunan ebogo ezu ya ba ko ina limam abul qasim zinjani wa kun muqinan anna wa kullu mukallafin umirna bi qatwi al haqqi wal akhdh bil hazar annabi sa sallam gan e zakarce na ju enon ngai zanun ga pace tu chaju ma ga alhamdulillah alladhi najani minan nar muje boye tuye cinan mu gangwa tun daga enon kuyo ko a cala cigban roci wuwa di sun ci sai muslim ci cigban wuce mu de wuru no mashi karkashin ya ci mubo mun ci ga ya rabi ya wace ci adinini min hadhihi shajara sai ci amila da su ba cigban nan sai ci ga no ga wani ba ga na tsohon wani ga da wannan li astazilla bi zillaha e bo wo kiyo ina liyata zilla bi zilliya ya bon wudu fawuru ya ci man wuce wa ashraba mimma ya mufin waya na shikarkashi wani ya ci man wuce wani wani ga ya ji wuce zan gan ci a daga ya lulo ba ga a sai ke lati mawaro wuna ya gan mu da nuwa shikarkashi wani wata ga ya rabi ya wato ya ce admini min tilka shajara sai ci mana sun da na ana mila da abu a ci wula da ba wa eno eh, ga da bangana to wani ga zauna a ci da abu a daga lutu ga a fike da ci banno ci wuna ge gangu ba ban nan da fike ba ba sai ga ci wula mu lu da be a daga lulu wa fe wone gi ma jin da ba ga sa ni janna wannan wa ga to tu ya to ba ni alamu ala da ni janna bu sai ta gunga bai ji tamani ji fata kiwe liwo to ga lu nan ina ce ci gayu ne ishi da dojiye na fijo da mulki ne wacin ga yon doji time su guwo na gayi zane lowest zane a adina ali jannatin mandela zanen manziloji ta canji ga ajiyar gayi zanen ali sai imam muslim sai muslim hmm. wani minu yi ji imani bi kulli ma jaa fil kitabi wa sunnati bin dole da bidan alquran wa sunna min akhbari zalika al wa ahwalihi ya labari ya fari kiyam shi da firgi taushi na a anan Allah wa ala ya ce cuji taimako ciwo e bugo zula imani yan bikin yanzu ne bai da alkur'anu da sunne etiyan labarin yankun wuce yana na lawa ga a sha mini masajiru talafin ya da shi layi wayin yin soko alkur'ani bi sunne da fahimta na sahabi a nabi bi tabi'u na bi u tabi na ji ta ci wani alu sunna ji ma e ji jamu tsakani an nusur so un ji gaya dawa na siwa fonya ke mi ga bana alu sunna ji gan ci masu kun e la alkur'anu bi alkur'anu ko hadisi bi hadisi ko hadisi alkur'anu elu gungo bi dojiya ahlu sunna jima e ji amfani wani bi alfazu ne gabe da shari'a ne e tsa lafazin bidiya ne tsa shi kayi na layi timalu ya gaskiya ko timalu ya ga wannan ta kaji amfani bi da ba mu yoko amma ru bi dai kida la laji ujo enan ikaya egaman agan agan hadis na tazo anan ko mai len ne kpata alibidai yi ne shi jin hujjo Allah kiyaye mu maji hujja wani min bi shifati nabi sallallahu alaihi wasallam janna yaji iman da wata nabi sallallahu alaihi ya ji na aljanna shi an yadkhuluha gala gada aljanna wa ya lin nabi sallallahu alaihi wasallam khassa annabi sallallahu alaihi wasallam ma janna wa nu'minu bil jannati wan nari yaji iman da janna make yaji iman bi ene ga yana gaskiya ene mai gaskiya fal jannatu darun na'imi aljanna emiyani mu yo Allah ce hada Allah ta'ala lil mu'minina al muttaqin na ce ta ji shirya mu'mini shi ne je da suya ce cina Fi min naimi ma la aynun ra'at ni madan jano ne yala lelana wala uznun sami'at tuba mala walyana wala khatara ala kalbi bashar yan baza hangi mun mula baratu le kwa gali anan fala talam nan suna fi alam min qurati ayin jaza'an bima kanu ya'malu raibe na soyu kun aljanna ne bode gagba gagba ya zai shige lu e kirkina والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان من يطلق ثاني والجنة العليا جنة الله تونه ونار جهنم بين جهنم dara ne mai gubuyo lil khasmaini ya zagu ba ne da ji su mana alu tauhidi da alu shirki ko alu islami da alu kufuri ko alu sunnati da alu bidai ko almu'minuna na ji almuttaquna nan gan da almunafiquna ji gan bi zai tu asratul mustaqim na ko zai tu subulu na jale ba wani tuye ci gangani bai to ciwe ba nan wale na jiga fari kun fil jannati wa fari kun fil sa'iro na mai ke lalla wani alul gidai ji bayanin kafara ii a dai alul wa idi in sha'a azabahum wa in sha'a gafara lahum bidiya maji martaba ni ne alsne mai ga daga ji kuskure aqidan waje kafiriya mu yoko wallahu a'lam aljanna gaskiya aljanna da ba ne bar ce cewa da filmin take na wuce shirya ta shedda da sun sai ce nan iza fi iza, iza dai sa dai ya shibo ko ya rata wa fi wa kan aljanna wa inna li alijin mithlati kaza wa kaza aljanna ne da nan tufuwa ne ga ce fon bana wi harir wa libasuhum fiha harir e kufa na fan janna ya al harir iza ja al janna e jin ayila walau fi zuwajin mutahara a jami na jalina wa hum fiha khalidun amma dambo a dabo dan gege nagu aljanna imi na jali daga haila wannan ya zama gada aljanna wọn ji boriya wọn ji shabata mo ji gani ko ka eliyomin ake liya ebo na nan mu akul mauti ele yaji ya tutuyo tutu su da aljanna ba aljanna na wale da ana na ci da aljanna ne za fi da zaben rubo ya shi tuna a ne diga tuba shi da rutun fil jannati tuba ci buyo ya aljanna ya siru rakibu fi zulliha mi ata am na ne da zanen a fi da zaben rubo e ya shi tuna aljanna na wale da hannun jiko da aljanna ya fa juma juma yin gwai lalo jiko ya aljanna a ne sa sallam gan inna fi jannati la suqan jiko da aljanna ne fa juma juma yin la gandan gona a da haima ta tent shi da aljanna na ne sa sallam gan haima wuce shi mun ba eh, zirai shita ngwaji gane ko walil mumini fiya a haluna mumini ma wade zaji fi ma'ana yi miji fi bo annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ila dai miji aljanna wa zawwajnahum iga kawai biga iga la imi gija la hurun in imi aljanna jima lam yatmisunna insun qablahum wala jan zawangi ko jinu mun la Allah wato yin zagine shi aljanna wannan da wajen gane ko sai ya ci ga yarda jin da gimi aljanna ji sai ta ga hillu alaikum ridwani fala asqata alaikum abada bi yarda ji be ma kala ji fushi be ya kuyo ko now e eh, zaga da aljanna ba wa so ba yali kan wa so ba yali wa wa so ba yi e eh, bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga yu a rajuli ala kagbo ya zafali kiyami min gimi aljanna jo kowace mi'at rajulin kagwai za shi tun gaji jima'i don zaki nan batan na shi ɗazu la'i ji gangani biyu ni mana in aljanna masu kun wade gefi egin aljanna mai peza wade nuwa nuwa fi nuwa aljanna mai kurufa wade nuwa fi nuwa aljanna mai gbegiya o ma ke biye fu nuwa liyan na shi ta tajirimita timula na haru ya zama nan? ẹ̀fún àjẹ́nà mọ́ tí ń kan sai ne bata ya zuda imani gani biyu ni ma na magani ma aljanna ne wani to yace lilla zina fa lil wa ziyada wan naru darul azabi inna azabu wale e ganyen mafanu ba su zabi ma karu ya amalu na bi bawo na bawo ya sabab yo ji bawo mu ji bawo ya iwado ke iwado bawo ya la ni la ya wanga ko ji ganya ko a fitilan na kuma mi 1000 naira ko ji ganya ko wace fitilan la mi mi ce 1000 la wanga wale na gbani kiyo iwado yabo na price buga dano ko ji ganya ko amma

wani rama sako wuce fun ya alkiyami sani sako a kauya nan wai zai ja yi ma ni jinan wọ́n jẹ́ àkó ẹgbọ́gọ́ ba wuyen di ma kanu ya malu na nan ba wuyen sababi wuji ba wuyen iwaza ba wuyen madan layin kula a duk mujan na biya a mali zan domine ba a lo a jini biyar tunya nan ba wuce ba wuyen iwaza Hmm. wale zanduwa zuwa aljanna bai tunya ma na etuwe eh, mun sha aljanna wa bi ma aljanna ala ga alawa don wace tuwe wani yana ko ba wuyan sabab ganci jisu ci ce ya eh, go sababi Allah kiyaye mu so kun fabi bane ya ci bicina wawan naru yan naman daru lazab ya min ya zabu Allah ce adda Allah ta'ala lil kafirina azzalimina na ce ta ji shirya kafiri kafiri na shi azzalimina eh wannan ma ali annabi shirya kafiri jina yau ya ko a cikin wuyi da lil kafiri na wucin lawu ganza na gayi mumini wucin lokacin kabarin yan wuza ko wudanci ko wato ko fige ku ji riba ku ji dukiyan ku yi ku ji kazafi ku da tsoyaci ba ko mulmi na tsoyaci yau na wujan amma wani da imani umaji tuba umaji gafara jan ya gudu shi masu ya tun daidai na na so ya efuwa alikiyar ma mace ya nwa rambe ya ce ke fiye kanga wale zanen kan wa zanen wuce a dana wuga dana sun tabi a jikin sun tabi ci ya kada to ci fadi yana ebe yana la la ya tura shirka bi ga rufin madu na zalika liman ya sha ebogo ezuga bile ga ebe na ga wida tilikafi ne ka filko ne ní go no le juma tẹ́nà sókún kun ka go le tsaye ci ba automatically waya da jinna ma e waga ibe imani ya zo ba waya da da jinna ma ka tsaye bi waya wace lokacin ka ba ri ko wango kó wọn na ládàá náà wace daga yana rawa za ka kaumun la yuraddu alaka ba kawun kazzabu kuma kubihu mai lalifi ba daga baitin alhaiyo ya ganda je gana hadisi jibe cubu na hadisi wancin yi ji ga mananan inna tadna na naran ko ya shiri jiya zalimi jiye na a hata bihim suradi kwanan shiga amma ke shi nan in ya tare su yi gaso bi mayin kalmuhuli ya shi wuju bi isa sharabu sa'at murtafaka jan da ya fi na sai aga nuyen muhulu ce labiya fuska ɓata ga aji soya bai zo inna lillahi wa inna e butsanan yake ba sai ni azaba e ko shi ne na ga zaɓe za da na go ce guno e ya sabai wa sai ka mutum ba na ci bezo na rai wa huma tani ana aljannan da mabani ani e na madan mabani ani e gwada motar yi jin daga aljannan da mabani e na madan mabani walan tafniya abadan abidi umma zuhara abadal abidina kullu man alaiha fani waya buka waje wurabi ka zo jalali wal kifram yanzu fata ga zuciya ke fuskan yato yace in ko kullu shayin halikun illa wajahu yanzu ga ajin halaka ba mai fuskan sai ci gole ko e shi da bari shi a ji istisna e ce kibo yan wuce shi a cikin bwana mini ugo aljanna gangani da ene khuliqata lil baqa ila lil fana'i ajin halitta ali ta yin na jimiyen ne alijan ne yin adan ba wujiyan kiyayen wujiyan alazuwa hmm. Allah gafarta mana wa man yu'min billahi za na gaji imani ba sai ce wayya amalu salihan mutum malukun kirkina wa aliga ne lauga imani laysa al-imanu bi tamanni wala bi tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqa wal amal imani diga mi diga dai imani ji ita ga musulmi ita ga mu'mini yo ita ga ya sunna ni mm, mm, unsa ma waqara fil qalbi yanna dai mai wa wa saddaqa wal amal ya tumu ya gaskiya allazina amanu wa amilu salihati na ja tun wa mai ko mai min billahi wa ya'mal fa zan ga imani sai cin cilotun kirkina bayani wa milani ga aqida ahli sunnah wal jamaa qawlun wa amalun wa i'tiqadu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah kul innamal imanu qawlun wa niyyatu daga imani ko e gu yo gangani be niye wakiya kul innamal imanu qawlun wa niyyatun ko ima ne e yo da ni ya gani da to tun ya la kale nabi musalihu ta sababu da imanu nuji imanu na bai na salasatin qawlun wa amalun wa i'tiqadu jinani qawlun qawlul qalbi wal lisani hmm. amalun amalul lisani wal jawari to amalul qalbi ne Allah ya samu dace ẹgbọ́n náà múrùjí àṣìkọ́ ọdígá láyàlá ọ̀gán ní ẹ̀tún àdíkíọ̀ wọ́n á jí bàbá nínú náà láyé kálù fúlánù sáàhìbù súnnà hatta tẹ́ṣtẹ̀ ní àfi ìfìsàlù súnnà ti kúlì ha a gan zanne alu súnnà sai ìfìsàlù yẹn súnnà ga gudu yi bẹ̀rẹ̀ na ga salin da ci min yẹn usulu súnnà jẹ ohun ci jẹ dábìá ohun ci àlùbánu ga yẹ dán bídíà kúyọ́ yadkulu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan wa da badari jannan a ahsana Allahu lahu rizqa sai ci wa azki jiya zane na wale ga jannan to azki wa dani da na wuce ko sai ta yi da janna fa hayya la jannati adni fa innaha manaziluka al-ula wa fiya al-muqayyamu ibn qayyim sai ga nimiyo na fa na la jannati hadi bi da mai aljanna jannatu hadi ne fa inna yabuna aljanna wuce ula, alula la ne mi waye mafaro wa fi almukhayyamu tanti mafi bo lakin na ma yasabi aladu makirja mai gudana ne shatan da nan shibwa da nan shawatu da nan kazan da nan shagala da nan fa hal tara na udu ila autani na wani musawali gayya da ya mi lafiya sai ta yi da aljanna wajen na ko a janna sa a janna mage in kunta mushtaqan laha kalifan biha shawqul garibi liru ya al-awtani in kunta wa gafi mushtaqan laha wa ya wa wal ba vavai ko wa igai wali janna shaukul garibi ke mine daga da shi ya ga liru yatil autani mujaran wule shi yana Fa amma ni jannatin na yi ni, wato Ibika. Filo kan yi fa ni ayi muha'a ya baƙa fani. Ni mu yi ni dan ba, kuma a cikin Allah ya samu dace. inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sayra lalle tuye cin wala na buga kafiri shi ma shirin ne sayir jiya khalidina fiya abadan adan nan wucin da gagen nan la yajiduna waliyan wala nasira Adi da na yi waliya mu a gikin ya ko zana ya nasara na yau matukan labu juhun finnari fana feje fiska ba fi nona ya kuna sai ga ya laita na ta'an Allah da ya ga ya mitutu ya ci wa a ta'an Allah a ci mitutu ca a sha wa wale ga mine ne jin zaluwa nan ya mutu lamitu koma. ya zamuga lamitu anabi ma ya fa alkiya ni ga dabe mun ga yi jama'a kama wai piyo. jama'a kama wuce a kuciya wa fa alkiya ni ya in tuti aksara man fil ardi waka bi kun doku ne da ke ke bona lu ka an sabila ga mi ago bi ke koyan lu ci Nga yi baba waye pio wace da mutu baba wace ali anabi ba ko wace pien na wace ali anabi ba ko wace peye wace ali tuji wace ali anabi ba e fo ali ya bi gada bi to yi to ba to yi ni to baba to na ade na gangwa ya wo na wasu gani na kwadi na jiki na hadi na gangwaya wana yabo yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi efwana e za zafe biciyan ya juna efwana e za zafe biciyan mamu mamu nun ko ajiyu na muna e za zafe biciyu ko wa sahibatihi gani ga sahibu ga yi niwo dalin na wafe gaijo fe jigan nan na waje ya bu wacin da ya boye mi jiji wafe ji sala da lokaci ba wafe fi azunya wafe ba alkur'ana wani fili wafe da wadda coci su ne wadda ajiri dami wadda ajiri da daga na mishan wuya wannan ko fe da na bi ba yau ne ko wale min wa ku kya wofoyin alkiyamiya ko dai ni ebogo ezuji shiri manna wele gan gayi na gan gwa fali kiya ni yona wa ke gan gware o ga tuma ye tie le baya ne do manya ya fe le gan ga we tuzuma don ko e ba kibo e ba no tu bitu gan na wa malle gan ba nan ma zambuhum iz khalafuhu li qawlihi ma khalafuhu li ajli qawli iz khalafu li qawlihi ma khalafuhu li ajli qawli fulani ma zambuhum hizu ni iz ka li kaulihi ya bada dai a halle ba ta mutu ga nabi nan ma khalafu li al kauli fulani ya ne ba ta laga tu ga zanu cha ni ya za ne ga zawon shi ya lefi ji yana mai lefi a kawai nan amitu ga soko amitu ga nabi a ta ga manye ba ya ga zawon shi ya yi ne sai ga yi rikici nan no fada an ka ara a rijali wa kauluhum an ra'ayi da an yi lugwa ko da gane gane wada an kara a rijali wa kauluhun fama hafizun fi dinihi fama qatilun fi dinihi kan muhatiri ne fi gano shi kayan wadan adinin khalifin su dika sun khanu fada an ka ara a rijali an rayu za an yi lugwa da ya gane gane fama hatirin fi dinihi kan muhatiri au ma hatirin zane gwadi ni tsana wujin dai bai zan da adini mun ya gungwa zan ce zan shiga gi kaji kaji ina re no ji gane wala taku min qaumin talahau bi dinihim fatata'anu fi ahli alhadisi wa takdahu ga ke zan je zuwa bi addini ayi wa fe da ya manya hadisi ji ai bunama amma ya manya hadisi mun ji ga wani ka ma hadisi kawai ya wa mitu alqur'ani wa mitu sunna hakida wa mai wangi wa aliqidan albidai kai murji'a kai khawarij kai mu'tazila kai rafida kai sufaye ko ka yi kutubiya ka yi sururiya ka yi asha'ira ka yi alhaddadiya wa ke wa aliya babainin wace haji muwafaka da yana ceci gan annabi gan da fahimta yin sahabi shi yana ilmi kala Allah wa kala rasuluhu kala sahabatuhum ulul irfani ebe bago le bayan nabi wani jizalwa nan emilata ne mai jiki wani jizalo alijanna ya zane cikin ya laita na ta'an Allah wa ta'an rasula ya fa alkiyami ni da bin man na jawla mi to ce din bayan so ce wani aga gwawa joyi istabara allazina tubu min allazina tabu wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim asbab insha Allah ta daga katun ya abun nan a ne gaji ne Allah ba mu lada al mai gaci bici nan Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik